littafi ba na ya na kingin da karatu cibonin rayu na dushi bai a nigeria sirrar da alal jama'ati tafiriya in ba su kwashi zana a karatun littafi kwanna arbi e takada mawe na adani so insha Allah ya naki da karatu nan na ya takada du'a ni beni nga ma lailo as sual as-su'alu sabi wa ashar e gwe gibe gubaci mm. e gagbiya e gwe gibe gubaci wa nasu nasu madana halil mu'tazilatu كلهم kuffarun mustaminun aw mustamanun ngba pata mutazilaji kafiri ga tsoji yo ya ya yaya manana alamin ciyana dede ya gago eh kafira mana yoko pata mutazilaji kafira mana yoko والجواب جدنا أقول من قم يكيجو سبق في السؤال الرابع بيان شداني بيقى جينيشو صلاة الإمام أحمد خلف المعتزلة كان الإمام أحمد مجسال لازم المعتزلة جونا فهم عنده ليسوا بكفار ابن يبقى الإمام أحمد المعتزلة جاءت كافر جا وهو إمام أهل السنة ابو كيبو mutuwa limam Muhammadu mai ga ciwo yau ya lissun da jama'a sai babu ya tunu ba ga wannan waku hujja wa kadmar ramu fi su'al a fani ashar wa sadisi ashar almabi a nifan ka jawabin ala hada su'al man ga ushidola ne ba na ike bayani ka ka ka ina. nye gaggin ya gobe gubaci be gaggin ya gwegi be ni ci na zo ba to zo na na mai eje wuce na ji ya go ci ke wangi wangi na wa yi ke eje na waya ya gaggin na ya gba ni ya gwegi be gubaci na amma ta ce wa zi duku miya ke labibin da ci yaye ta ce nan gali shi ba to zo na na na ya lauda wani gaga wa ga waye jami guciyar e ganna wake da egajiya gobe gubaci be gweji be nici wato lai na ya ba gona wala wuyo ba ebe ode bode jaye gannan wuta ke labi be je bi wayi be ta tiye na wade ba to zo na na ji fata dai giza awwala bayani mafari na na ladi dube na wujiman amma la shayira yale ya shari jiye na ga gada min ya egagye gwe gibe ni ce wana fa labina yunsabu na ila abul hasan al-ashari a gai jama'a je je da ba abul hasan al-ashari na mine na ya kunu be ina ya kulun bi isbati sab'i sifatin ga sifa buta ba a gaji tabbata min sifatillahi layi mini sifa ya cibo fa hasbu kawai bi ma'ana ba na sifa su kudu kutu ta na gutu a baga a jin da bai wani kina hada kwaya kalu a shari jiga ga gaga la'an al'akla dalla ala ifatiya a ga sifa gutu a ba na an kali zawange wugwa ga lalle sifa gutu a ba wanda haji tabbata su ko amma ba mai na jike ne sifa gutu a baki ta alaji tabbata wai ya ga ya samu a ga su koyo والبصر واللباية والعلم وده صفاية إلمي والكلام وده صفاية غغا سوكوية غغا والقدرة وده صفاية إيكو والإرادة سوكو ده صفاية بيبا وينجنفي ويبا والحياة سوكو ما ده صفاية رأيوة بمعنى سوكو ده ذاتيشا أه gutwa ba na gaji ya daga wuyi sifa soko wai na gaje ba ta daga sifa juyo na ayu da gwaya Wakalu, kalu to da mini ai bo ci konni ne la ashari ki ji nan ashaira ji nan mine na gana ga inna kalam Allah huwa al-ma'na al-qa'im bi nafsi aga ga yatsoci manu yo na kikin beti ta junyi nan wa yastahilu an yufarikahu wuma na soko ga gaga ne be sifa wuci na ebogo wal qur'anu indahu ibaratun an kalamillah Qur'ani ya ba shayira jo e ga tsoci yo wale sawwa kalamullah wato en yo na gikini giba bai ga soko na muje ga sokwa mpaga na agiji ga agiji mako aga Qur'ani ya ba abu en yo na gikini giba bai ga soko na muje ga sokoya tu waina malibaratu dalalatun ala kalami e ga jita yo na je wube ga sokona ma wuje ga sokoya wal in indan imani bai ba shaira je na lace ga ga ta kanyo wannan eh imani ba shaira jo huwa tasdiqu bil qalbi wala gaskiyo ya be gbawon yin ga imani imani azo Allah e ga nawa gan ya yi imani ko ya tuna wa na alu da mini bangare ya imani ba wala na da mini uzuri a shayira jo amal amal ya tuna walo ya tukur na walo na wale ikrar da tabbata na wala da kalmatu shahada ya ba misali bikin wani na fahu ma min furu'il iman a shayira ja ga gagwala yo ya yi imani la min da mini asali imani ba sogole na kuskure ibn nan man yali suna je ganin gai gaga imani ya wuyo wato bankuratu wuyo ya gba a tasdiku bilkalbi kalbi umai ega begin tare bai kuma ya tun bil arkan wal amma a shaira ga gacha a ga gba kawai ga imani babu yemi su be bojina jogaji pate tuguru jina wuci ji gwalagi imani wuci asali imani a wa hakikatu mazhabihim alqawl bil jabr hakika ya gwayam ashaira ji ngai gaga ga ga jabru dabo gazan dondo su kuji tille zan da de uriya yan ulanu tu su ko ko wula su ko ba ade ade alaka be jabariya ji udan al insana musayyarun karisha fi mahabbiri a ga zawangi su kwayar da zadadu wike wa gaga eyi na eyi na mabedda na efe efe e tsolo na misali a ga efe wuci kwa na ebeda na ngba eyi ci da ci ba go gbabo so go efe na galo aluke ke yi na jiwo na wa kamini ugwa wuce a lugwa ya e fe nula a ga ci gai kwatanci yin zawangiyo kaddara na su kwadabu na wato wude kwanan ga gada kaddara wuce kwata-kwata na wude wuriya su kwaye dabawa ne wuce magafe da ya ci waje wa gaga cewa ga ganyen yi na ce ko ya fi wani na ya fi gallo ubu ba wani mi tufi na so a lai gaga kuskuru yau e bana mazabin alusuna wal jama'a e ba akida alusuna wal jama'a a yi ma ne ji gaga kaddara dabo akuya amma ma ne ji gani bai wuri yayin zawangi ga sokoji zawangi tillata ta da dabo wadda da ma laye tsaye wani ko dede eh guba na ma gugu gobe da jiya so amma shaira ja fada jabru walakad zalla abul hasan 40 sana ala zalika mutum al'ashari ne jiya da ba e jigi makatu je da ba ce ga shaira shaira na mutum abul hasan eh ya shi ba wuta ta akida dede na nabani ne hatta taba magonci ratu baji wa raja wuci da je koyi ahli sunna wal jama'a wa asba imama mi a'immati ahli sunna har waje zaci wace kwata a ya ahli sunna jo na ma shi ba al mu'tazila waju fe la gwada ya dan shibwa na ji mu'tazila shi ke la dai yana wa yanqudu hadal kitab wuta fe lo fe lo shibwa wuci ya ka ka kai bi amfani da kur'ani wa sunna wal ijma mun ga bayani na lakwate ti a shaira jodana wa galo almilal wa nihal ya shahistani mujallad ya mafari e takada shi tsayi da gutote wale ganne wala shaira قوم تأولوا الصفات وصرفوها وكما وصرفوها عن ظاهرها أشاعر جماعة جايو نجد تاويل صفة سكونا أتيلو جبا كظاهر لغانا بدون دليل شرعي مجد هذا دليل شرعي نتجانا ولا مسوق ولا مسوق معتبر amma da dalilin da cina ya ji lura da yi na la'ace jacina nan adda dalilin kwakwara an duwa wa'un firkatu min alfiraki sinate min alfiraki alfintani wasu saba'in kungiya na yi yo mini kungiya da ni da gube kama marra ne hadisi liftiraki ka yi su kal kim na ila hadisi wuce shi zuba sojo na na bai ji bayani kim na alumanwa ya bai gaggan har annabi ci gasa ko ummati ala salasin wa na firka al'umman wa da ga da ni da gute kulluhum fi nar illa wahida fata yana lo sai ni kawai so manye gayi gaga e dada da ni bai gube na lo na kungiya ya a shayira da mini ni mini ya da ni bai guba na anabi magaga wuce gaga jama'in wuce aluman wuce gaga sai ada ne da gute da ni ga alu aljanna kawai yana kalo sahaba ja anabi diga ga mahiya ya rasulullah kungiya kici don na yi ni ni ke ta ci alu aljanna nan ya wuce su ko kala anabi ga aljama'a a ga yi jama'a bi ma na zane je dazan wuje zadani ni ne da a ai lagwa wudu shi ya zada ya jama'a ya da ka tiye qur'ani da sunan wina min wa da ta na diga na diu ga ga kungiya kici da wani bi ma'ana kafa ni kici da wani na lo aljanna min ne da da da gute no annabi gan wugayi na mislu ma ana alayhi al-yawma wa ashabi a gayi zane ji ta tiye kwaton kwace nan wa nabi muhammadu ta tubo yin na da sahabawan shi na na wa muhimmanci ya isa na biye e e ba musulunci ubo imi jiwuji ta tiya yake bayani na sahaba na jifar da biyu na alabiyin nan aboki bo a ga ya wato addinin na gazin dondo ebo na ji karatu na ji da na bi practical theory to practical ga ji da na sallallahu alaihi wasallam yo sai ba ba ji fahimta ya kamar na yi na ji bezu magoya na ji wa wa in kana haulai alqaum yukathiruna alashaira لانهم لم يثبتوا لله الا سبع صفات ونفوا بقيتها man ga jama'a na jifi bi da wadana eh jama'a mai fage bonci ji a fi zane je la shaira ga kafira yona ki jon a ga dalili a a ganga shaira ji nga le sifa gutwa ba kawai yana alaji tabbata so kona ba nga na ke bata na hudda kwaya kawa ga gama ya fage mace haka ga ko wa ga wangi ga wa wuja labai man ga shi tukwawo fa inna haula al qawm kad nafaw jahadu zahir al qur'an wa sunnata wal ijma' falam yuthbitu lillahi lasman wahida ta me lele fa shara je ci ga kafira yo bana sifa kuta ba laji tabbata su ko ana ke da dagwayana iye to su ko ye na wuya gbawo ya gwada ladan zaire na qur'ani be sunna be ijmawi na ya ci ganga le sunna ni kawai yin ba na yake ga su ko da na ba sunna ke pata da wuda gwayana ki ke ri da shaira nyo ne ke adiye na shaira so ko ga ga lillahi al-asmaul husna fadawu biya ya yi daga je fobon cewa ga gawa so ko suna ni bugi gudo sun da so ko gushi su dinniya so ko magana shi su dinni yo subhanallah a antum alamu amillah eh na soko ko ga na ga ide na ga sai fage mun na ji daidai sun da so na dinina shi su dinni e na qur'ani ga yi na hadisi makiwe yayi ga ga sun da so ko ke gwati gan eh na ma'adda zauce da daidai ya kudu na sai su E ebo na wula sunan da ci jiya na ba wanda ci ka kai ni wula ya na biya na umarlan da ci dan kuma ni wula ya na bi don da wasu ana a ci ga anabi muhammadu ju bayani ya yi fato ko mace ga anabi ga yake kurani yau aha wa hadha ilhadun fi asma'i man ga ga wuce na ga fiye fage banco ga sunna ni kawai ga soko ko da da na ilhadu yo ed bai sunna soko. ko eh eni bu yo da sunna so ko aje da be sunuji nake na ni buji ga aje da ga mai allah man ga fama alzamtum bi la shaira min at-tafsir antum auladi kafirci ne ga ya ce ta shaira ji ga ya buna ji na fi sifatil bakiya eh ya ci fa Allah wona kafirci wuci ya so ya fage ban ci gugu ji daidai da yau lan na hadha min lazimi qawlikum wa fi'likum e bonan na ga yana labba ya gane ga da tune lona yau iz nafsa illati tafir kad wujidat fikum dalil na ga ya to ga kafirina wudade yi kem ne ya shara ji ga kafirina dalil na ga ya to ga kafirina dade yi am kama kala ta'ala kashi aga ce fike mun su koyi suna latin ya gaga muruna nasa bil watan sauna tansawna anfusakum ya yaji zaji foro ga bayan su ko bayanin alalayu ga tando kema watan sauna an fi ya mati tace batan ya ce ce lasu na ya ko dagwa ya kwata ganin buji ga ya keyo wa an tumta tulunar kitab alhalin ya bali ta fiye ce libana sun na soko da ka kayi ne afala takilu hankali da bai yi da fanahnu na kul man ga ga dana ga inna la shaira a shaira ji zane je lamitu abul hasan eh, al'ashari na zane je lamitu ya e tiya kuskure fahimta nun ta ci ya shi bayan mafari na mubtadi ayo zane shi ci bidiyo na yo dullalu ma yo zane shi haji na yo wa za hakkun na nagayi gaskiya ya lamarin amma hannu hun amma yi bi ga gan shayara ya je kafiri a waye ga waye ga mine na mala waye ga ne gabatar bayanin man jaye ma ko yanzu na ma wale man wa ciko ciko na jinya shayara ji na ya na man yayi jaye ya har da sina ke imamu nawawi na ke imra ke al-hafiz ibn hajar al na Zane na shiga yayi ga kafiri eh imamu suyuti da wani be fa wa kada al wa kad alimta قول أهل العلم في من له تاويل كما jawabi في جواب السؤال الثاني to kama wayi na wato marigayi kelani iji bayani ga yamma ilimi shi yawe e bayan zana ga yaji tawili nan e yi za ga kafira e tawili na ji da nan waye ji fahimta we bayan na siyo kuskure sallah wuje na kpana ga la bi mana a ce ko ga ji fahimta ya goro amma kuskure aje da na matati kuskure na e yi ga kafira so e bugo e ji kyauta ta zato gadda yayi ma mu ji aga be da janye bayani ji a take ga ya su magwaga imani ji ko kuma a taga be da bayani da gan da na yi lamitu a bilasan al'ashari na yi lamitu na waci ce ta ti ugbo na wuda fahimta halin suna wani jama'a a taga a da bayani wuce dai iya gaskiya ga imamu wawe to alhaji na hajar jibata a ga madaga yana tati ubo yana al'ashari na a da su fahimta halin suna wal jama'a bana kirki zayo waga cikin bayani littafi ajile aji manta ta giza a majalufin alkhairi a majalci kagwa <coughs> ya loko jazakallahu khaira so manye sai ga rai da bo mi ga manye fage monci ga uga ga su ko se e sun nuni ni hu yi kawai ha ga ma manye sai tu ga ci gu yi da to ka sai tu yi ba nu ga dana ga mai na manye fage monci uziri wi uga ga ga ni wai she ba shi ga uga da ya kata waga to ga ga kuskuru yo dan da ci bici to yi so ga ya fo ida yayi ya amma fata alayar na ya ji na sukulu ga ga satu yi gomi lai da ji bi su goro da yau ga gagaga kuskure yo wuci na gale na wa ci tubo wuta tubo biya daga gazo amma kanu ga kemi wuga ga wuga kemi nan wuyi tuwo na a ci ga wuyi ro adda nan wuje bana to nan wuga a ci ga wuyi adda nan wuje bana na sai gula ga to nan ga nan wuyi ta tubo faniyan e gabaci da nan beci na mante egaya ashaira eh utu kwazona mance ga ga amal mutazila mutazila su kuke bayani ayi nan man ga fa ma ashabu tasini wa tadbil aqli aga jama'a ji kokolu aye ji amfani be yo e na waje bana kokolu aye ga waje enana ja bana e hankali ga na ja kami dondo a yeje da da nasi ya kokolo a yi lomitu da yau kokolo ga ba hukunci a nasi ga daidai nasi na yi hukunci dede a yau allazina yarudduna nususa bi uqulihim al-mushawwa kamin dondo nasi jade na ne kurani ko suna guda gwaya ga nan ja alli hankali a ba mushaddiat al-afal a ce la tuja satatu me ya litte to su kwa ga la satatu me ya litte حيث قاسوا أفعال الله ala fali babi e ji kiyasi ya tuna soko galo na ya wuluji kiyasi da ba ya tuna zawangi wuji soko galo na wa kalu mini wuzirin mutazila bi wa bele la ga yajibu ala allahi kaza kaza wajibi o tuwo soko da kaza wajibi na wu soko na wala yajuzu ya kaza mutazila be kiki nuga ngu soko suna je ka zara so kunja alele na soko ya je ka zara wo mu soko o ta ba ku ci kunja alele na soko ya je ka zara wa anna la yakunu fi mulki ma la yurid wa wana ganga e jo to me da za mulki soko mai yana soko wana wo safu bil ajzi mutazila za ja ji soko e be tuyo na agba kana ta'ala allah amma yakulu zalimuna uluwan kabira man ga soko allatu ke na bi na kuti cigaji ya mota zilaji eh e, ga eti soko na soko alatu e na ma na ke e wuci jiluba wa qalu mine na zilaji gana ga inna ilmahu wa qudratahu wa sa'ira a ga fi kai soko to iko ya e soko to yaji soko da ke kwata na alitayo wa indahum hum murtakibu kabira مرتكب الكبيرة يخرج من الإيمان كما تخرج الخوارج كما تكون الخوارج إبا متزلا جو زاني جتوزو نبي بوانتانا ولا زكي إيماني لغو يبقو ولا جي كافري أتي غاما خوارج جي غاما وغاما لا خوارج يكوين نوائي جاك كافرين آيو إبوانا ولا يغوجي كبيرة من الكبائرنا ويكوينا to kemina hawari jije koye na a yi zaga kafire bona wayar tika buya zunubi bonta jina a ci gaga to mutazila ji mayo ebo na ya zaji jina na eh ko na ebo e na wato ya zazu gama na na eh to e e, kuma hali ya gama na tsaye mana gama na ga ku fi gwezo walakin dau ma na wala furu eh a ga zanaci ya ke imani lugba magunje kafira ya maguje imani a zane da imani na a san waje kafiri a gawon ji kafira mu da imani a jin wutar zilaje ne yi a gani da awa da jiji na da wani walakin na wufi manzilatin bayan al-kufr wal iman a ga murtakibul kabira mudan giban da ciwo tsakani kafirci wa bai imani imani da duniya kafirci ma da duniya sakiti lila duyo manzilatun bayna manzilataini wa qalu yajuzu al-khuruj ala al-imma ayma kemina khawariji je gagan gwaya jukwatu ebe che muslimi ji bil kitali agun akuna ati gato mutazila je gan bi khalqi al mine ne gana ga qur'ana littiyo wa na nafau shafata nabi sallallahu alaihi wasallam mini problem na jide mun mutazila jina a gaje da bi bibo na na da bibo aluma ji faki amena ya alkabari yanzu zane yi bezu ni bibon taji na a ga na da abu zane ji bezu ni bibon taji faki ama wa ma sabo amru ibn ubayd mutazila gaji a gayi jama'a amru ibn ubayd wa wasu na ta allazi na ta zala a ga izagu ba na ji ya jikini jama'atar musulmi a ake ake jama'ar musulmi ji lugwa ba da mautil hasan albasri zumana al'imam al-hasan albasri jihar ajali nan wakila da ci gai ladi a usul al-marad al-mutazila da nan la ta kuce bacici nye batuya mutazila jina wuga yi wasu na ta sun matabi'a abu ibn ubayd zumu boga zumana wasil na ata wuce na wuga abu ibn ubayd mun bella mituwo mai tilmizu hasan al-basri ji makantu ya ya al-imam hasan bayani na fata man ga waga ci sharhu tawu ya le ya ibn abd iz al-hanafi e ta takada ko ba be shi tete shi be ni le takada ko ba be shi tete shi be gube wale bayani ne وقاكيل مقالات الإسلاميين واختلاف المسلين يا أبو الحسن العشاري مجلد يا مفاري إيه تكدا باكو بيشتي تبتو والي بيان إيه أتشقاد ما والمعتزلة لتافنا يقال المعتزلة كما قال أبو المظفر على السماني في كواتب أدلة مجلد يا مفاري إيه تكدا شي بقوتي والي بيان إيه ko da yake ga wurin woko so ya abu ne bi ne ki ci abu ko eti wal mutazila kamar kawala abul muzaffar samani ina ga ga caji daidai fata na ciwon ya suko gawa man ya suko suko ya jo gawa mu suko ya jo gawa mu suko ya jo gawa mu ya tuna ya gba kan yi lowa wa magola yi na suko yi daji awe inda da ya ga ga cali e ko bayi yora ke boyi gwamile fi suku fabin yi yi su kwan shi shi lafiya in su ga eh fargaba ji ta su kwalu bilema da je je mulki na su kubbe ba wuya su kwa jiya kama siyasa na dada na su kulu gwai lawon ji da aminci su kwa mai cile da da dabo ma da kirki na jiga Allah ya borolo ya kiyayi ya ta dego ya talaka ji nan su koya da aga ji sa a la siyasa na jagiya ta shi zuwa yayi ibi ciwon ne ba mutum salli صل على wa وعلى آل muhammad. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته